Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum da fatan ana cin hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sirfil Hashin Gumel. Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump na ƙoƙarin rage muhimmancin rahoton nan da aka fitar wanda ya kunshi gargaɗi mai tsanani kan abin da ka iya faruwa sanadiyar canjin yanayi a Amurka. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce akasar rahoton ya ta'allaka ne akan abin da fada ta kira wasu hasashe masu tsanani waɗanda ba su yi la'akari da sabon fasahohin zamani da wasu 'yan dabaru da ake amfani da su waɗanda za su rage gurɓata muhalli da iskar kaban ke yi da kuma illa ga muhalli shirin amurka na binciken sauyi a duniya na us global change research wanda haɗaka ce ta ma'aikatu da cibiyoyi wajen goma sha uku ya gabatar da kashi na hudu sakamakon bincike kan canjin yanayi wanda kwararru wajen ɗari uku suka harhaɗa ya yi hasashen cewa irin waɗannan balayoyin za su ƙaru kuma za su daɗa yin tsanani muddin ba ɗan matakin na kare tattalin arzikin amurka da muhalli da lafiyar jama'a da kuma walwalar jama'a cikin shekaru masu zuwa ba. mai magana da yawon fadar shugaban white house lindsay walter ta kara da cewa tun zamanin tsohon shugaban amurka barack obama aka fara harhaɗa wannan bayanai masu zanga-zanga nuna fishinsu da manufofin gwamnati sun yi aron gama da 'yan sanda jiya asabar a champ elise da ke birnin paris a wani zagaye na zanga zanga da ake yi na nuna bijirewa ga shugaban faransa emmanuel macron 'yan sanda sun yi ta jefa barkonan tsohuwa da ruwan zafi a shahararren wurin saboda su kori masu zanga-zangar daga ofishin shugaban kasa da ke fadar Ellis Palace. Dabban mutane ne dai suka taru a Paris babban birnin Faransa domin yin zanga-zanga saboda ƙarin kuɗin man fetur da aka yi. Akalla mutane takwas ciki har da 'yan sanda biyu sun samu rauni a jiya Asabar a cewar hukumomi. Tun lokacin da aka fara gudanar da wannan zanga-zanga, wato mako guda da suka gabata mutum biyu sun rasa rayukansu lokacin da kusan masu zanga-zangar 250 sanye da riguna masu ruwan ɗorawa yawancinsu daga yankunan karkara suka rufe hanyoyi a faɗin ƙasar. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke aiki da masu ruwa da tsaki na cikin ƙasa da waje domin samar da daftarin sabon kundin tsarin mulkin ƙasar Siriya. matan kasar sun bukaci a basu wato a saka su cikin aikin domin tabbatar da cewa su ma ba a bar su a baya ba wajen bayar da gudunmawarsu a sabuwar ƙasar siriya wannan bukata ta matan siriya na zuwa ne daidai lokacin da kasashen duniya ke kokarin ganin an samar da yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen yakin ƙasar ke fama da shi na tsawon shekaru bakwai yanzu haka masu ruwa da tsaki na tattaunawa kan samar da wani kwamiti da za a ɗaura wa alhakin samar da daftarin sabon kundin tsarin mulkin siriya masu fashin baki da yana ganin shigar da mata cikin samar da tsarin siyasa zai iya samar da sakamako mai kyau shugaban majalisar gudanarwar tarayyar turai donald tusk da Firaministan Spain Pedro Sanchez sun amince da wata yarjejeniya jiya Asabar a kan tsibirin Gibraltar sun samu warware wato sun samu warware babban matsala guda ranar jajiberin taron da kungiyar tarayyar Turi za ta gudanar a yau Lahari kan yarjejeniyar ficewar Birtaniya daga kungiyar EU. Kasar Spain ta buƙaci a yi wasu sauye-sauye a yarjejeniyar da kuma wata shela kan sabuwar hulɗar Birtaniya da kungiyar EU wadda za ta fayyace makomar tsibirin gibraltar wanda aka bar ma kasar birtaniya a alaf uku amma kuma kasar spain ta ci gaba da ikirarin nata ne an tabbatar da za a ci gaba da tattaunawar kai tsaye tsakanin birtaniya da spain Sanchez ya yi gargadin cewa zai hau kujerar naki a taron na yau Lahadi idan har Birtaniya da mambobin EU ba su tabbatar da makomar tsibirin gibraltar ba. An dai samar da matsaya bayan da jami'an Birtaniya da na Spain suka tattauna cikin dare tare da mambobin kungiyar EU. Daga ƙarshe hukumomi a Afghanistan sun ce wani ɗan bindiga da ba a san kowaye ba ya kashe wani babban malamin addinin musulunci a Kabul jiya Asabar. Yayin da aiki wato yayin da a aikin yaƙi da ta'addanci da ake a ƙasar an kashe sojan Amurka ɗaya da sojojin Afghanistan guda biyu. mai magana da yawon 'yan sandan birnin kabul ya faɗa wa murya amurka cewa sun gano gawar maulawi abdul basir haƙani da ke zama mataimakin shugaban majalisa addinai na kabul a wani yankin babban birnin labaran duniya kenan kuka saurara. Cewa Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a shirin nagari na kowa. satin da ya gabata mun yi muku alkawarin ci gaba da hirar da wakiliyarmu Maryam Ato Muhammad ta yi da sanata mai wakiltan Kebbi ta Arewa, Dr. Yahaya Abubakar Abdullahi, inda yake bayani akan muhimmancin ilimin 'ya'ya mata. Ga ci gaba da sauran hiran. Saboda haka dole in an zo an zauna a fita abun da ilimin 'ya'ya mata don shi ilimin 'ya mace bambancin shi ne in mace ba ta da ilimi to ko abin da ta haihuwa ka ma ka kawo shi makarantar ya lalace don ba ta san yadda za ta yi tarbiyyar ba yaro in an haife shi da farko za a fara koyon abin nan eh, yadda zai ci abinci zai ya hiya koyo da menene ya fara magana sai ya fara magana ya san waɗannan abubuwan ka kafin ma yi kokari ka sa shi makaranta to in ba da proper health mental development din yaro tsakanin age na da haihuwa shi zuwa shekara biyar in yana da malnutrition da menene his brain will be damaged saboda haka responsibility na mata is much higher wato abun nasu eh, eh, martabar da allah muhimmancinsu ga al'umma da muhimmancin ilminsu ya yi muhimmancin ilmin maza don saboda su ne za su haifa su tarbiyyantar da yara kahin ma a kai su gabar da za su je makaranta to in sun zo aka zo yadda suna da rauni ka su zai gaba da za su je makaranta to ko ka zo kwakwalwar su ta riga ta lalace saboda uwayen su ba su san yadda za a tahe da su ba wajen eh, saya da su nono wajen lura da lahiyar su wajen lura da suturar su wajen lura da duk abubuwan na rayuwar su ka su amma in ta samu nono ka samu uwa wadda ta san mutuncin kanta ya wadda ta san eh, tana da tarbiyya ita kanta kuma ta san cewa tsafta da amfanin tsafta ta san cewa ga irin abinci na kwarai wanda yake gina eh, eh, rayuwar yaron ta to za ta haihi yaro wanda duk an ka haifa in dai ba yana da eh, problem na haihuwa tun cikin ciki ba duk wanda aka haifa lokacin da aka haife su duk dai suke to daga abin da an ka yi bayan haihuwarsu zuwa sama shi ne zai kawo bambanci tsakaninsu saboda haka magana ilimi ba karamin magana ta ba kuma ta jibanci komi ya kamata mu yi la'akari da wannan duk wanda ya zo ya zauna ya ce shugabanci zai yi na ko ina na kowane mataki ya kamata mutane mu su yi la'akari da wannan kuma mutane kuma su shugabannin su san cewa wani ilimi ba wai magana ka zauna ofis ba ne kana yin ta dole sai ka hada da community don yanzu ka zo ka zauna yanzu mutanen mu an zo an zauna an gina makaranta mai kyau an yi menene cikin dare sai a zo a ga wani ya hawo yana cire kwanon makaranta sai su ƙarshe a ah, ai ba da mu ai tun da ba gida na ba makaranta makaranta ai ta gwamnati ta saboda haka gwamnati za ta zo ta yi ba su da bane saboda haka ya kamata a waye ma jama'a kai su san cewa rike makaranta kishin kai ne eh, makaranta eh, abin ya kamata ma in wuri ya lalace shi yasa in an zo in kama ana tsari na kwarai za a zo a zauna ma a ce kowace primary school wadda an ka yi mutane da suke wadan ward din a hannun ta musu ta yadda makaranta a ba su makarantun sannan duk wasu abin da za a yi ta yadda makarantun a miƙa musu sannan su kuma in sun zo su kawo wani koke-koken su akan yadda makarantar take tafiya a saurare su kuma a ba su mukami a ba su kuma daraja da kuma ayyuka yayin da za su zauna su yi yaran wannan al'amari to ba in ba an zo an zauna dole sai da community jama'a da al'umma da mutanen eh, gwamnati da local government da state government da masu aikin wajen ilimi an zo an zauna wuri guda an wayewa mutane kaiwa cewa mako mako wane al'umma shine iliminta mun ga hubasawar da kai na tuntuɓa na buɗe makarantar koyar da malamai a garin ilo a ƙasar bagudu me ya janyo hankalinka ga wannan ƙoƙarin abin da ya kawo wannan cewa shine wato training na teachers na malamai shine foundation na kowane ilimi ba gini ba ba gini ba shata yana cewa eh, a ce mutane su ne kasuwa ku raba da tarin ruhuna ba ginin da ka yi ba ne mutanen da za ka zo ka zauna ka ba su training su hito su yi teaching su a manyan-manyan foundation to su a na farko in kana son ka gyara harkar ilimi sai ka training teachers na farko kenan na biyu sai ka ba da kayan aikin karatu cewa akwai littafai wanda ya kamata akwai kayan aiki da makaranta akwai komai ko karkashin itace kake kana iya bada ilimi mai kyau kana da malami mai kyau da kayan aikin tice ko na uku shine su ɗaliban sai safiyar da ta hito da school feeding program mm. yaro yana cin yunwa ko ka faɗa mishi bai ji tun da cikin shi ba dore yake ba ko saboda haka dole su ɗaliban dole sai ka kula da su ka ba su uniform mai kyau ka ba su wurin kwana mai kyau ka tabbatar kuma cewa su kosa ne kuma hankalin su kwance yake kayan ka zo ka koya musu wani abu to waɗannan kinshin kai uku su ababu saboda ka in baka shirya waɗannan ba duk ginin da kai aikin banza ne amma mutane sai a zo a zauna sai a ce gini don saboda gini za a yi kwangila wani ya samu kuɗi ya sacin aljihu ne to amma maganar da annan shine sai ka yi training teachers na kwarai sai ka yi ba da instructional materials na kwarai kuma sai ka zo ka kula da yara waɗanda za su zo su yi abin saboda haka da nan muka duba muka ga cewa shin me za mu kawo ma wannan cabinet wanda zai zo ya amfane mu kuma ya amfani mu muka ce a kawo federal college of education wani za mu yi science and technical education mun kawo kuduri a majalisa kuma majalisa ta amince aka zo aka sake duba aka taru majalisa aka yi fasin ya wuce to yanzu abin da ya rage kawai shine mu kira masu hannu da shuni da da musu education a zauna a ga ta ina za a yi wasu za su ce a yi science and technical education wasu za su ce a yi kaza kaza amma dai an yi da cewa za a yi wannan college of education din to in an zo sai a duba kasan mai ababu nan da sauransu ta ina za a buɗo mu wannan ilimi to in an yi shikenan sai mu kai wa shugaban kasa ya sa hannu to in shugaban kasa ya sa hannu zan ga minister of education abokina ne mala adamu adamu zan zo in ganshi cito muna da wannan makarantar sai mu samu wata aron wata makaranta a fara kafin su a hidda musu in za a gina permanent side sanata mai wakiltar kebbi ta arewa a zauren majalisar dattawa kenan dr yahaya abubakar abdullahi argungu maryam ato muhammad muryar amurka daga birnin kebbi nigeria. a gaida maryam Daya daga cikin iyayen kasa a arewacin Najeriya da ke fafatukar ganin ci gaban ilimin 'ya'ya mata a yankinsa shine mai martaba sarkin bungudu a jihar zamfara alhaji alasan atahiru shin me ya bashi marmarin yin hakan ga abin da ya faɗa wa wakilinmu Sani Sha'ibu Manumfashi. wato ah, alhamdulillahi kamar yadda na tashi a gidanmu na ga amfanin ilimin 'ya'ya mata saboda na tashi na ga a gidanmu an sa yara maza da mata wurin karatu kuma mun ga amfanin shi sannan kuma abin da ya shafi kasar bungudu sannan na ce a tabbatar da cewa yara maza da mata sun yi karatu. To mun ga amfanin karatun 'ya'ya mata saboda a halin yanzu a cikin kasar bungudu muna da 'ya'ya mata waɗanda suke suna kan gaba a wurin harkoki daban-daban na abin da ya shafi shafi gudanar da mulki abin da ka shafi karatu eh, koyarwa abu da shafi ayyuka daban-daban sannan kuma da yawa sun suka a cikin gidajen su na aure ma za ka ga cewa akwai bambanci tsakanin mace ba ta yi karatu da wadda ba ta yi ba abu da shafi kamannun ta ma da kuma tarbiyyar yara da makamata haka nan kamar yanzu da ka sani muna da min sa bungudu wadda wadda take mace yanzu haka ma kwamishinar da take da lamuran mata a zamfara a yar bungudu ce saboda kamar mun san amfanin katon ilimi mata wanda yake asali ma na yi ta nazarin abubuwa yanzu irin zamfara da za a samu a yi wata uku ba biya albashi ba to da musibar za a cika cika suna da yawa sabanin kaga wasu jihohi sai ga ayin watanni uku ba yi ba amma saboda suna da matan su da mazan su kowa suna dan ilimi da na sana'a da suke yi sai ga su suke wanzar da tafiya maza to yanzu irin wannan abubuwan shi yasa na ga cewa dole ne ma mu tabbatar da cewa mun tafi bai daya cewa maza da mata kowa ya ilimi domin samun ci gaban rayuwa ranka da wannan kokari naka masu sauraron za su su ji waɗannan irin kokari kai a waje baya ga wannan wajen tabbatar da cewa ka ja hankalin masu ruwa da tsaki kamar su hukumomi haka dangane da mahimmancin ilimin mata. To alhamdulillah kamar da kullum ah, muka zauna muka yi tarurruka ina kullum tabbatar da cewa an samu wakilai na mata a cikin duk wani abu da za mu yi sannan kuma akwai tsaye-tsayen da ake yi na gwamnati wanda a lokaci muka je nakan kara nuna muhimmancin cewa lalle ya kamata ce mu ba mata dama su masu taka rawa ga abubuwan da ake yi yanzu irin wannan taron da na zo kaga shi ma kan shi wani yunkuri ne wanda yake ni kaina na koyi darussa da dama wanda za su kara mu karfin gwiwa na tabbatar da cewa idan na koma irin shirarrukan da muke yi na gabatar da gasa ta karatu na yara mata irin abubuwan da muke yi na tallafa ma mata wurin sana'o'i da kuma abubuwa da dama dai wanda yake za su taimaka ma mata insha Allah. To wani kira za ka yi ga sauran dimbin masu sauraron mu da ke fadin tarayyar Najeriya musamman na arewaci inda aka sami matsalar fado darajar ilimi. A kira na dai shine lalle dole mu fito da hanyoyi ko mu sadaukantar da kanmu ita yadda zai kasance duk wasu tsaye da za a yi na suka shafi ilimi ya zama cewa mun sadaukantar da kanmu mu ya zama mun shiga ciki dumo-dumo sannan kuma mun tabbatar da cewa mun bi tsarurrukan da ake kawowa saboda yanzu alhamdulillah an kawo tsare-tsare da dama wanda ke suna tafiya akan wani mizani wanda yake wannan mizanin yakan tuna mana da irin eh, eh, galaba da muka samu na ilimi a baya wanda ke saboda sakin shi da muka yi shi yasa muka da suka lalace amma yanzu irin wannan shiri musamman irin wannan shiri na rana da sauran shirye-shiryen da ake kawo da hukumomi na kasa da kasa da suke tallafawa tare da mu to ina ba hukuma musamman gwamnatocinmu na da jihohinmu da yake da zan cewa sun ba da cikakken gudunmawa saboda waɗannan goya hukumomin suna da kwarewa ko suna da ƙwararru mutane wanda ke irin wannan taron ma da aka shaida ne a irin yadda muka ga mutane da irin bayanan da aka yi na basira wanda na tabbata insha Allah idan muka hukumomi na eh, gwamnatocinmu na jihohi da na ƙananan hukumomi idan muka haɗa ƙarfi da ƙarfi insha Allah za a ci nasara wurin dawo da martaba ilimi a yankunanmu da kuma Najeriya baki ɗaya. sarkin mai martaba sarkin fulanin bungudu alhaji a atahiru sani shaib mulfashi murya amurka daga abuja a najeriya har yanzu akan ilimin 'ya'ya mata muke inda wakilin mu a jihar katsina zaradin sani funtuwa ya zanta da wani mai goyon bayan ilimin 'ya'ya mata malam sanusi muhammad gagarau wanda ya lissafa dalilinsa na yin hakan ga yadda hiran tasu ta kasance Ah, alhamdulillah shi ilimi baki daya haske ne kuma ɗaukaka ce tunda Allah maɗaukin sarki ya halicci annabi Adam alaihi salam sai ya halicci matar shi Hauwa ta ƙashin a shi na ƙarshe to sai Allah maɗaukin sarki ya haɗa su ilimi baki daya yana da matuƙar muhimmanci musamman kuma ilimin mata waɗanda reno da shayarwa da kula da tarbiyyar yara take zama makarantar farko a wurin al'umma ilimin su ba ƙaramin muhimmanci gare shi ba to a yankina. da na fito na karamar hukumar faskarin jihar katsina alhamdulillah allah maɗaukin sarki ya kaddara tuni an fahimci wannan muhimmanci na ilimi na mata ilimi na zamani ko ilimi na sana'a sannan kuma da ilimi na addini an fahimci cewa lalle idan mace ce ilimi to ba karamin muhimmanci da ɗaukaka wannan al'umma za ta samu ba kamar za ka ga wani lokaci iyaye wannan ilimi na mata kamar suna baya baya da shi za ka ga ba su cika mai da hankali akan shi ba matsayinka na wanda yake muhimmanci a wannan yanki akwai wata faɗakarwa da ke ko kuma ce jawo hankalin waɗannan iyaye domin su fahimci daraja wannan ilimi na ayama faɗakarwar da muke yi ma al'umma kan cewa su ba da matuƙar muhimmanci wajen ba mata ilimi shine wadda ce ilimi to alal akalla zai fara amfana ta ya amfani ɗiyanta sannan ya amfani al'umma ko wani lokaci wanda wani bawan Allah ya kawo matar shi asibiti domin haihuwa an mai abubuwa da yawa na ƙayatarwa amma 'yan ƙananan ƙananan kurakuran da ya gani sai zai mai da hankalin shi akan su nake ce mai to kai bawan Allah kaddara yanzu da ka zo sai a ce namiji ne zai anshi haihuwan matarka a ɗakin haihuwa kuma daga shi sai ita mm. yaya ka za ta baka ya ce gaskiya ya ji daɗi da ya ga cewa ya kawo iyalin shi an shigar da su mata za su ɗauki haihuwa ce to wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya suke kamata ku duba sai ku rika ba da ɗiyanku mata suna shiga harkar wannan ilimin idan akwai wasu abubuwa na kurakure da ke faruwa ta wajen neman ilimin Ku sai ku kokari ku haɗa kai ku ga yaya za a yi a shawo kan waɗannan matsalolin da ke faruwa a makarantu wajen neman ilimin don shi ilimin daban abubuwan kuma da aka kawo waɗanda suka saba da addinin mu suka saba mu al'adar mu su ma kuma daban waɗanda muna da hanyoyin da zamu iya magance su ta yanayin yadda shi dai ilimin tunda mun riga mun fahimci muhimmancin shi al'umma mu su gane cewa lalle yana da matukan muhimmanci ilimi ga mata malam yanzu in na tambaye ka kamar a turanci reshu kenan Eh. in ce kididdiga haka eh. ta yawan mata da yawan maza da suke karatu a wannan yanki na karamar hukumar fuskar musamman musamman ilimin nan na zamani na boko mm. irin kididdiga za ka ibani wato percentage a turanci a gaskiya alhamdulillah karamar hukumar fuskari yanayin yadda aka karbi ilimi musamman ma ilimin mata zaka ce kashi saba'in bisa ɗari na matan wannan yankin gaskiya duk suna ba da haɗin kai kuma suna fitowa domin a kwarantar da su iyaye suna ba da matakai haɗin kai da goyon baya. To wani jan hankali kake da shi ga su waɗannan iyaye musamman waɗanda suke ba da tarjiya na ilimin ƴaƴa. Misali kayan mun wani kwatance mm. na wani ya je asibiti hammace ta duba ƴaƴan shi. Babban kiran da zan yi shine baki ɗaya mu fahimci cewa akwai buƙatu cewa waɗanda ke ga sanya ɗiyansu mata zuwa karatun ilimi musamman ma wannan na zamani ko na sana'a lalle su saki jikinsu su ba ɗiyansu dama su ilimi za su iya kai na kowane irin mataki na ilimi suna suna ƙara ɗaukaka a cikin ilimin suna kara kara fahimtar rayuwa da kuma hasken da ke ciki sai dai kila wani an hudi mai a ce ai aboko ana ana ana abubuwan da basu kamata waɗannan abubuwan waɗanda muke gani ba masu kyau bane ba to shine za mu sa ido yaya ɗabi'unta take a can inda take makaranta to ba wai kuma ya sallama ta gaba ɗaya ba shikenan a akai akai yana lura da irin tarbiyyar da ya bata can wani irin kawaye ta game da su a makarantai ilimin dina nan da hasken shi da zai shi ɗaukaka shi wanda shine kenan da nake yi ma mutanen mu musamman musamman ma waɗanda ke kega da ilimin ɗiyansu mata. To malam mana godiya. To masu aro malam Sunusi Muhammad Faskar kenan muka tattauna da shi a wannan shirin na gari na kowa musamman ta yaya za a ƙara kawo ci gaba a ilimin 'ya'ya mata. zaraddin Sani Funtuwa sashen Hausa na murar Amurka daga Katsina a Najeriya. gari ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni in biko batin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi shafa roko na ziljada da azubi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi na yi ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya ubangi zuba a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wucewa kushe firgitar gumaka ne korama a kwashe shi ya sauka rayayye duniya a bushe da arzikin halittu kau dabara mai karfi janjabin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai na yantu kai na bawa komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne wa ya kai ma aiki du cikin halittu kabuwa ya aiki jaki bakan gizansa daukai ne bai gamo da tsaki shi ya bai wa yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki rarraba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na bishi ya kare kai ko ba iyaka an sai da salsalar kowa ta ka ba iyaka an tsaye da ambaton kowa na kaba iyaka waye ake wa bege ne kwatankwacin irinka dukan faɗin da ba kai ba to kira shi hauka yaudara ta tare kun wanda bai faɗinka kai ne ilahu yayi raki yaran da za ka sauka lokacin tabaka dan kai ilahu ya yi jifa dan kashi mayaka kai ne ilahu ke gadi duk wajen da zaka kai ne ilahu ya rantse ba shi kirinka kai ne ɗayansa kwallon kwal wanda bai da tamka gafara in zariya in faɗa da burga waye cikin halitta ba ya gyara riga ba shi ba an kaji shi roga ka wuce dukan girma wanda ba a hanga wanda duk ya kyare ka ba wuya mazaga sansanin sahabbai ne mai zuwa da zuga lafiya uban girma kai nake wa bege ramar makamai ne mai shiri da wasa bin gida wuzansa ne gaskiyar nufinsa cicira yake sarki ko ga tafiyarsa ba shi ko da bai nema ungwace shirinsa kai ubansa alkasim dole ambatarsa kai duwa da shan allawa ya hau samansa kai ka kai su annabin iyawa allarar ilahiya kai kake rigewa kai ka faru ba farko kai kake tahowa kai ka zo cikin aikin kai kake biyawa kai ka tausa mai tauri babu annabin annabinmu mai tutaren da ke tsayawa san mazaje shashiri na allahu ba ama garaje mai cika da haiba ne shi ya zo da saje arzikin ka duk gashi tsau cikin gidaje kai ka ba mu imani fal cikin kiraje safiya dare rana ni yaban ka Lafiya gwanin Allah mai hawa da sauka, Shakira da sauraro shugaban ma'aika, kar a bincika babu ba kamar irinka, wanda duk ya san Allah ya jiyo kiranka, ya masihu ya musa wa yake biya ka, almaki zu izin ya ake saninka. Jama'a ku kasance tare da mu a sati mai zuwa inda za mu kawo muku wasu sabbin rahotanni. A halin yanzu haka shirin namu zai dakata. A madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma sauran abokanan aiki, ni ne Iliya Kure ke muku fatan alheri. Mu huta lafiya. da malamai. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC abinda kuma lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin idan kwaya ta narke shirin da ke faɗaka da al'umma kan illar shan miyagun kwayoyi da kuma matakan da za a iya ɗauka na shawo kan matsalar. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma sauraron shirye-shirye na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shiri alheri ke muku fata alheri.